sai aukin wanke-wanke babu kwastoma in haja zai shari ma in sai ta haɗa kayana ina sha Allah ya kawo kwastoma kowane iri ne abokina a kasuwa alhamdulillah masha Allah wanda Allah san ruwa a ah, ruwa ne nake so ka san man na sha ruwa eh. kake nan kullun sai da ba ka ruwa ba za ka yi cinikin ko ba babu ruwa a gidan ku ne wa abokina muna tare ruwan sha zan siya Allah ya kawo kasuwa muna tare zan siya Assalamu alaikum Wa alaikum salam Barka dai Yawa me indomi akwai Babu abin da babu Akwai kwai akwai indomi akwai shayi Amma yanzu tashin farko dan fara ban Allah fetur dan wanke hannu Eh Ko ke ke ne kai? A ba ke bai na dan tawo baki ne <laughs> Sai ne karin din. Ai fetur nake so. Ba da ba da shi kake dafa indomin ba? Sai ba ko ne yayi. ba ka baka omo dai. A kai ba na so ni ba fetur shi ke. Akwai dai ko akwai shayi ko? Akwai shayi. Komai da komai akwai. Ba abin da ba. Na ga kamar shan ka ya cika da kalanzir. Tab kuwa zuwa nake gidan mai na mun oda. Yawwa dan dafa mun masara bi da Allah. Mene? Masara, masara. Masara? Eh, da Allah sosai ta da hulugu. sai ka ce gona biredi fa nake sai da shayi sai kwai da indomi sai kuma ka ce masara kaga ina gasawa ne idan laban ban safara da miyan ayo dalla safara da miyan ayo nan gida abinci ne da za ka tambaye safara Ito eh, ai na ga so ga kun ya ga kuma na sha kana kana Indomi ne ina so ma ciniki ne wallahi ciniki kake so ka ga abu da nan na shahi na yi eh, komi da kwai na ga da kwai kwai ko ba kwai mana ban doya da kwai to doya da kwai eh sai na ban ba doya ni na sha ita ce nan a kuna gurin mama hajara akwai doya sai a so a ba kwana nan a'a ni ai kai nake so mu ciniki sai ka sai iya abin da nake da shi ban na wata doya sai kwai sai indomi sai shayi akwai ganye ganye akwai iri iri akwai tafti tea ahmed tea da Balati. sabon ganyen shayin nan duka muna da shi ok to da Allah ba wannan nake ganyen zogale nake magana dan Allah kai hakuri ka bari nan ya za ka rika tambaya na kun abubuwan daban da shi ya kuri na ga kana da kwai ko da kwai guda a ba irin kwanjin muna nake so eh. sai ka ce gidan gona ka ga ya ishe ni idan da bala'i ka zo na iya tsohon dan iska ne na zauna a Legas ka guba na kasan gada kai za ka bar nan gurin fa na so in mace amma ni na kaman kana da biredi ko ka to biredi ka so abin da nake so yawa na nawa za a yanka ka yanka min na saba'in sai waken tamanin wake eh na nan gurin ba kwa wake da biredi wani irin wake ni bai rabe ne Kuɗi da kaɗai nake sai da har shayi. Baka yi dabara ba gaskiya. Kai na fi gaya ma gaskiya. in babu abin da za ka siya ka bar gurin nan kai gaba kawai Allah nawa kake sa tos din bibo sweet yaran waya nake a nan gurin okay ka shiga cikin gari mana Allah to nawa ake refilling din gas 5 kg gas eh 5 kg nawa kake refilling nan gidan mai ne ya zo gurin ka ba sai na ba ka hukuma ba ko yan uwa in ka kusanci duro uwa ka 감사합니다. 아,